أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل وبارك على محمد وآله الطاهرين يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من كسنتي منازنتي أكم بجرم مسلاتي kafin mu ci gaba da zance a wannan babi kamar da muku muku alkawari cewa yau za mu yi zance a kan bagiren masallaci da yake ba tabbatacce yake ba yana rawa yana girgiza kafin wannan an yi tambaya cewa ya hukuncin sallah saboda madama muna zance a kan bagiren masallaci ne ko mai sallah ya hukuncin sallah a bank bankoki yau da ake abin nan ya hukuncin sallah a bank da ofis da makarantu da ire-iren wayannan bagiren da yake ba mu san sha'ani na mallakan wannan ba yani shin ba kwace ba ne kamar da wannan zamani inda zamanin nan yake ubangijin Allah ya muna kariya ba mu sani ba wannan makarantan kwace ne kasansa ko aslan makarantar da kansa kwace ne kamar yanzu za ga wayansu abin ban tausayi da an je kasan wajen an yi karatu an zo ana neman a kwace masallacin liman a zo da wayansu gemu da ire-irensu ana so a kwace masallaci mutane wayan bid'a. ire-iren irin wannan masallatayya ko wannan makarantan ba mu san yadda sha'anin sheke ba ya hukuncin sallah a wannan bagira aka ba da jawabi a nan cewa idan mutum baka da ilimin cewa wannan bagiren bagire ne da yake na kwace to idan kai sallah a wannan bagire ba laifi amma dai kana da kini cewa wannan makarantan kwace suka yi suka zo suna gwada karatu a ciki to sallah a wannan bagire akwai masala na'am yana cikin daya daga sharatin bagiren mai sallah shirin wannan bagire zama a cikin wani hali da yake mai bai rawa bai girgiza akan haka gini bisa kan wannan zance sallah cikin jirgin sama ko jirgin ruwa ko jirgin kasa ko mota a yayin da yake wayannan abin nan ababe da muka ambata suna cikin mai hali na mai na harka na tafiya kuma suna girgiza suna rawa-rawa. a nan menene wazifan mukallafi nan izan za ka yi sallah a cikin wannan hali izan jikinka mai zai raurawa zai girgiza wato kana sallah jikinka mai yana girgiza kuma girgiza da yake ba kadan ba a nan sallah ba ta inganta ba shin in dai wannan hali wani lokaci girgije sama jirgin sama girgije yana yayi yawa ya kauri jirgi zai wurin awa daya bai samu mai sukuni ba da ire-iren wannan ko mai mota ko jirgin ruwa kumfan teku ya yawa to anan nan izan masallaci ya zama na ba mafaka dole ne ya yi sallah a wannan hali a wannan hali idan ya zamana cewa idan ya yi ankuri jirgin sama ko mota ko jirgin ruwa ko jirgin kasa ya kai a bigirin da zai samu sallah a cikin lokacinsa sai ya yi hankuri amma idan ba haka ba in ya ce zai yi hankuri ya kai inna zai kai lokacin sallah ya fita sai sallah a cikin wannan hali amma abinda yake wajibi ya kamata ya kula da sauran sharuttan sallah yanda me eh, zai ya kula da shi wannan yake mutayassir ya isar gare shi ya saukaka gare shi to sai me sai ya kula da shi kamar me ya kamata ya yi sallah da alwallah izan bai ya yi sallah da alwallah ba ya yi da taimama in kuma taimama bai kasance abu ne da yake mai saukakakke ba abin da yake na ihtiyati mustahabbi ya yi sallah ba taimaman ma amma mai ya sake rinka wannan sallah ya biya wannan sallah Izan ya kasance ya yi sallah saye a cikin wannan halayen da muka ambata to ya yi sallah saye in kuma ya zama na sallan sayen ba zai yi ba to ya yi sallah a zamne abin da ya kamata ya kula da shi kwarai shine mai jihan nan na kibla ka kiyaye jiran jihan kibla A kan haka idan jirgin sama ko jirgin kasa ko jirgin ruwa yana fuskantar alkibla kana sallah sai me ya kai wani daura to shi kai ma me ka juyo ka duba me alkibla yadda ya sawwaka gare ka sa'an nan sujjada kamar da za mu zo mu yi zance kan sujjada cewa ya kamata mutum ka yi sujjada kan kasa ko abin da mai ya tsiro a kasa sujjada kan takarda ba laifi idan mutum baka samu eh, turba ba ko ganye ko abin da mai yake yame ya fito a kasa ba laifi a nan wayansu maraji'anmu suka ce wayansu fuka ha'unmu suka ce takarda da waraka da yake mai ya halatta ai sujjada a kai shi ne wannan aka yi shi da abin da ya inganta a yi sujjada kai masalan kamar daga icce aka yi wannan takardan to me ya kamata ya halatta ka yi sujjada kai amma idan wannan waraka ko wannan takardan da wani abu daban aka yi to a bisa fatuwan wayancan malumma bai halatta sujjada bai halatta a kai ba idan kuwa bawa mukallafi ya kasance biye ya kiyaye dukkan sharuttan sallah a cikin wannan halayyan ba to ya kamata ya kokari wanda zai ya kiyaye ya kiyaye a cikin wannan halayya da muka ambata bayan aka za mu zakara wayansu mas'aloli a wannan babi na bagiran eh, mai sallah idan mutum ya zamana bayan da zai yi sai dai ya yi sallah a bisa bagire na kwace ko bagire da yake kensinsa na sama yani gajeren wuri ne wato bai mike a wurin kuntaccen wuri to ya kamata ya yi sallah a bisa wannan halin ba laifi Matsala ta biyu, mutum ya kamata ya kiyaye ladabi, yani ya yi kokari ya yi ladabi a wannan bagiran da za mu ambata, shi ne me, mutum kada ka yi sallah gaba da manzon Allah sallallahu Alaihi wa sallam, yani kabarin manzon Allah kada ka saya mai gaban manzon Allah ka yi sallah, malam mu ce kabarin manzon Allah ke ga kibla. manzon Allah yana fuskantar kibla haka kada ka saya a gaban kabarin manzon Allah ka yi sallah wannan ba ladabi ba ne haka kuma alayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wayan nan masu masumai guda goma sha uku izan me ubangijin Allah ya sa maulana sahibul asr wa zamani ya zuhuri muka ga kabarin maulatin zahra salamullahi alaiha wayannan ma'asumai na ahlul bait salamullahi alaihim mutum saboda mai kiyaye ladabi kada ka saya gaban kabarinsu ka yi sallah amma idan ka yi sallah sallanka bai bata ba amma saboda ladabi shi mutum mai yi kokari ya kiyaye a bisa abin da yake na ihtiyati na mustahabbi mace ya kamata ta saya bayan namiji ne a lokacin da yake mai su biyu ne za su yi sallah ya zama na inna za ta dibiya goshinta ta yi sujjada yana mai bayan namiji ne ba gaba da shi ba yani kaman ya zama na inna za ta dibiya goshinta ta yi sujjada inna mai kafansa yake ba laifi a kan wannan yani mace ta yi kokari ta kiyaye wannan ladabin mustahabbi ne ihtiyati ne na mustahabbi akan haka izan kuwa mace cikin sallah ta yi daura da namiji ta yi daidai wa daida da namiji ko ta saya gaban namiji alhali ba wani shamaki tsakaninsu kuma ba abin da mai rarrabe tsakaninsu kuma tare suka fara mai sallah a wannan hali ya kamata abin da ya kamata ne ta sake sallanta za mu mai karara idan mace ta fara sallah da namiji tare suka fara sallah ba ya fara sallah ba ne ta zo ta saya daura da shi ko gaba da shi alhali ba shamaki tsakaninsu ba abin da ya rarrabe tsakaninsu to abin da mai ya kamata shi ne mai ta sake sallanta a cikin wannan hali kasancewa namiji da mace da suke ba mahraman juna ba ne yani wannan mace ba mahramin wannan namiji ba ne yani akwai aure tsakaninsu su banta haramun ne bai kamata ba akan haka abin da yake na Shi ne mai mutum ka guji yin sallah a wannan bagirin? amma idan kai sallah wannan bagire sallan ka me bai bata ba saboda wannan bagire akwai shetan sai sa abin da ya kamata ne mutum ka guji mai ka guji sallah a wannan bagire mutum da yake yana sallah a hanya da mutane suke wucewa abin da yake mustahabbi Shi ne ya sa wani abu a gabansa kamar yadda mai muka gani ana yi In ma ya sa wani icce a gabansa ko carbi ma ne ko igiya ko igiya sa a gabansa ya zama na mai wannan shi ne don shamaki da zai sa a gabansa abu ne da yake mustahabbi an so kuma mustahabbi da yake mai wannan take aka akkada ta aka karfafa ta mutum ya yi sallah a cikin masallaci a cikin musulunci an karfafa wannan mas'ala kwarai aka yi wasiya a kan wannan akan haka idan ya zama na haka kuwa za mu yi zance za mu kawo su masallatayya da yake sallah a cikinsu kowanne sallah a cikinsa ya fi mai binsa mai falala da lada mai yawa da za ka samu shine masallacin da yake mustahabbi ne kwarin mutum ya yi sallah a ciki shine mai masjidin haram yani zan mutum ya yi sallah cikin wannan masallaci zai samu mai zarirribiya masa mai ladansa bayan haka masallacin manzo ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a madina bayan haka masallacin nan na kufa a iraki bayan haka masallacin nan na baitul maqdis ubangijin allah ya kiyamu da sharrin yahudawa wannan masallaci ya komo hannun musulmai bayan haka a masallaci juma'a bayan haka masallacin unguwa bayan haka masallacin kasuwa abin da yake ga iyaye mata shine mai su yi sallah a gida shi ya fi amma izan mace za ta yi ta kiyaye kanta ta kiyaye kanta gabarin duban wanda suke ba mahramanta ba to ba laifi bal yana da kyau ta yi sallah a cikin masallaci insha Allah sabon saduwa za mu yi zance akan abin da ya danganci hukunce-hukuncen masallaci wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu